نبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم bi الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na rano kuma a kofar wannan babban gida ɗazu muka kai gaisuwar bargirma zuwa ga mai martaba sarkin rano Allah ka ja kwanansa ka ƙara wa rayuwarsa albarka alhaji ila tafi da abubakar sannan aka fito ga al'umma sun fito sun yi cincirindo sun ansa kira wannan taro namu ina addu'a Allah ya sa masa albarka manya-manyan maluma sun gabatar mana da wa'azi kuma sun faɗa mana manufa ta wannan tawaga da ta sauka a wannan gari kamar da kuka sani ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba ba ƙauyar ƙungiya ba ce duk abin da ya tinkari al'ummar ƙasa malaman ƙungiyar sukan fito su yi magana idan ba ku manta ba lokacin da aka yi census idaya wato wai wani kirge ne za a yi ana so a gasuwa suka fi yawa a zamanin mai kalmasasshiyar hula sai muka fahimci akwai dan wani sunkuru haka a ciki ana kokarin a musulmai da musulunci wannan kungiya ta yi kwamiti mai karfi sai da aka zagaye najeriya gaba daya aka faɗakar da musulmi kowa ya fito a ƙirga shi matanka duka a ƙirga da uwar gida da tsakar gida da ƙuryar gida da turakar gida da babba da su ɗan auta da kowa da kowa a ƙirga muga da mai mata ɗaya tallintar sai ka ce idon besba da 'yan yaransa guda biyu da shi da musulmi mai mata hudu yaya arba'in da bakwai a kirga a gawai da suka fi yawa kun san musulmi wani ma bai san yawan yayan shi ba sai dai a kira matan gida su yi bayani a ce ke uwar gida nawa ta ce sha bakwai sai a danna da kalkuleta idan kowace ta faɗa sai a haɗa sai a samu wajen yara hamsin na san mutumin da ya ga yara biyu na faɗa a ƙofar gida ya daka musu tsaya ce kai kowa ya tafi gidan uban shi duk sai suka shige gidan shi da ya bi sawu ya bincika ya aka sai samu yayansa ne gaba daya to wancan kira da muka yi kiran ga alama jama'a sun ansa don da haka aka gano cewa jihar Kano ba jihar da ta kai ta yan adam da yawa a Najeriya akwai mutane da yawan su ya kai wajen mutum miliyan goma sha ɗaya kai hasali hukumar kidaya ma ba ta iya kirgawa duka ba ta ce da ta kirga miliyan 140 da ɗan burbuɗi ta gaji sai ta bari haka a lokacin da aka zo maganar yin katin ɗan ƙasa ƙungiyar izala ta yi kwamiti an zagaye ƙasa domin faɗakar da jama'a a lokacin da aka zo maganar zaɓe na 1999 aka ɗauko mai kalmasasshiyar hula aka kawo mun gabatar da gagarumin wa'azi ba wani ɗan izala da zai manta daura 1999 wa'azi da aka yi a daura muka isar da saƙo muka ce mai kalmasasshiyar hular nan yana da matsala da kuka ce kafirin amana ne ba kafirin amana ba ne watakila dai ku kuka kulla amana da shi amma bai kulla amana da Allah ba bai kulla amana da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam, kuma in kun bashi amana zai ci ƙarshe aka ce mu malaman addini ne ba mu san harkar siyasa ba ba mu san zamantakewar ƙasa ba ba mu san tsarin zonin ba ba mu san cakuduwar kudu da arewa ba ba mu san ba mu san ba mu san ba mu san muka sake kiran taro a abuja aka isar da sako amma manyanmu suka yi kunnen kashi suka ƙi sauraron mu a wannan lokaci abun mamaki abun da muka faɗa kuma sai da ya tabbata saboda magana allah ce muka maimaita magana allah kuma ba ta faɗuwa ƙasa banza sai ga reshe ya juye da mujiya yanzu mai kalmasasshiyar hulai ya zame wa jama'a kadangaren bakin tulu kuma an rasa yadda za a yi da shi a lokacin da zaɓe ya zo na 2003 mun ƙara zagaye ƙasa muka ce kada a maimaita kuskuren da aka yi a baya aka ce ai ba matsala dama shekara takwas aka ɗiba masa ai a jira ya ƙarisa ai menene menene baba ya zagayo inda ta zagayo ba su haɗu ba aka yi ta mana dai wata tatsuniya da wasu wasan kwaikwayo haka to ƙarshe sai ga mai kalmasasshiyar hula yana tunkarar gama shekara takwas sai ya ga shekara takwas ɗin bata ishe shi ba sai bullo da wani abu da ake cewa zarce da ta zarce ta taso nan ma ba mai ƙasa a gwiwa ba sai da aka yi kwamiti mai ƙarfi ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙungiyar na ƙasa shek abubakar imam ikara aka zagaye najeriya gaba ɗayanta mun fara da lagos mun ƙare da maiduguri muka kira al'umma muka ce ta zarcen nan ba mu yadda da ita ba ya ce ta miƙe muka ce ya Allah ta lankwashe ƙarshe kuma sai ta lankwashe bayan ta lankwashe sai ta mutu da ta mutu aka binne matsaya ce ya ba sallar jana'iza aka rasa masu yi mata zaman makoki da karɓar ta'aziyya mu ko muka ce matsaya ce ya Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa bayan ta zarce ta wuce sanda aka zo za a sake zaɓe ƙungiyar izala ta ƙasa ta ƙara yin wani kwamiti wanda aka ɗora min nauyin shugabancin kwamiti da sauran manyan hafsoshi sojojin sama da na ƙasa da na ruwa aka ɗora mana nauyin ne mu sake zagaye Najeriya gaba ɗaya mu isar da sako muka kuma kewaye Najeriya nan lungu da sako ba inda ba mu shiga ba sai da ya kai ga duk inda za mu bi jami'an tsaro daga bila ana bin mu a baya wato 'yan bincike ban mantawa shek abubakar giro argungu wata rana sanda muka je jihar jigawa aka je garin gumel kofar mai martaba sarkin gumel aka isar da sakonni kamar duniya za ta tashi muka wuce wato babban birnin jihar jigawa dutse aka isar da saƙonni malam abubakar giro yake cewa malam kabiru na ce eh, ce bari in ba mu shawara na ce me aka rama kallahu ya ce aiki nan da muka ɗauke shi ya wuce nan da a cikin mota ɗaya muke tafiya ya ce mu daina shiga mota ɗaya na ce saboda me ya ce kai ka shiga mota daban ni in shiga mota daban mutanen nan akwai 'yan banza da yawa a cikinsu in ma sun lotse ka ni in wuce in suka lace ni kai ka wuce forward ever backward never Karshe dai haka aka zage wannan ƙasa aka isar da saƙo tun a lokacin sai da muka yi magana muka ce mm, mm, wanda aka ɗauko ɗin da makarƙashi ake so a yi wa arewa don me yasa ga waɗanda ake ganin lahiyar su kalo ba matsala ba za a ɗauko su ba sai a tsaya sai wanda aka san yana fama da larura wacce Allah ne ya ɗora masa ba mu iya ɗauke mashi nan ma aka ce ai malamai ku ne kuke faɗa mana Allah kaɗai ya san wa zai mutu yau wa zai mutu gobe ai menene menene ai akwai wani ya shekara talatin da uku a gadon rashin lafiya ga mutane na ta mutuwa aka ne ta kawo mana ƙabli da ba'adi bayan mun zagaya mun gama isar da saƙonni ƙarshe sai ya zama na ashe ta zarce ce ta canja riga ya ɗauko mai 'yan malfa ya ɗan kara mashi sai ga shi shi wanda har yake cewa ya buga masa waya yana kabari tun a wancan lokacin sai ga yana cikin waɗanda suka fara fitowa suna cewa ai tsohon shugaban ƙasa umaru musa yar aduwa tun da bai da lafiya ai bai cancanci shugabanci ba lalle a gaggauta rantsar da mai yan malfa har yana barazana ga yar aduwa wai ko ya miƙa mulkin nan cikin girma da arziki ko kuma duk abin da ya fuskance shi na bakin ciki daga baya zai fuskance shi ashe wancan gatan da aka nuna ashe ba gata bane wani sharri ne da sisa ce aka sa a ƙarƙashin ƙasa sai da muka haska aka ce a ai mu mu san siyasa ba ba mu san gwagwarmaya ba aka ki a saurare mu kin saurare mu kuma shi ya kawo halin da muke ciki mai yan fa ana rantsar da shi abin da ya fara yi ya ce yarjejeniyar da suka yi ta jam'iyya wa'annan su shekara takwas wa'annan su shekara takwas bai yarda da ita ba ta tashi shi yanzu bai yarda ba ya karya wannan ka'ida a yi wance kali da ita amma shi shekara hudu kawai zai dana in ya gama shekara hudu zai mika muku kayan ku kuitai wai kaji wanda gentleman agreement da aka yi na jam'iyyarsa wanda he was present yana wurin ya yi signing a kai ya ce ya amince da su mai kalmasasshiyar hula da mu na arewa amma yana samun dama ya yi wancakali da wannan yarjejeniya da aka yi ya ce ko da tsiya-tsiya sai ya wuce aka yi ta bullo hanyoyin da aka bullo da su wai saboda yaudara wai saboda an maida kusa karkaru wai yanzu yana gaya muku kuɗan shi ya ɗana shekara hudu mai gidansa shekara takwas yayi ya ce ta dawwama da Allah ya bashi damar zarcewa da ba a inda Najeriya take ba a halin yanzu to wannan ita ce aka sake zuwa da ita